فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني غداني ربي إلى صراط

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبجي ربا شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا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 أحييكم بتهية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin halittu abun bauta na gaskiya wanda ya turo mana jakadansa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da addini na gaskiya dan ya jayar da shi akan kowane addini ko da kafirai da mushrikai ba sa so muna sake ta godiyanmu ga Allah mabuwayi bisa ga ni'imominsa da ya mana ni'imomin da suke karuwa kowane lokaci wasu cikin ni'imomin mun san su wasu ma ba mu san su ba sai dai shi Allah ya san ya yi mana wannan ni'imomin manya-manyan ni'imomi da ba sa mantuwa su ne ni'ima ta halitta da addini wato halitta mu da Allah mabuwaye a cikin halittunsa a matsayin mutane Allah mun gode maka da kai mu mutane a cikin halittarka ni'ima da ta tsere kowace ni'ima ita ce ni'matul islam wato islam da Allah mai girma da ɗaukaka ya azurta mu da shi Allah mun gode maka da kai mu musulmi ya Allah muna roƙonka ka ci gaba da raya mu muna musulmai cikakku ya Allah in zaka kashe mu ka kashe mu muna musulmai ya Allah in zaka tada mu ka tada mu a matsayin cikakkun musulmi yan uwa musulmi na garin mahuta a wannan karamar hukuma ta dume a wannan jiha tamu mai albarka ta katsina wato faɗi da ƙari ina ƙara gaishe mu gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babban makasudin abin da ya tattara mu nan da ɗan garin mahuta na'am alhamdulillah a do abin da ya tattara mu a wannan gari na mahuta yan gari da baki shine mu tunasar da junanmu a cikin wannan addinin namu na musulunci gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya so da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora kamar yadda aka ji sanarwa ta hanyoyi daban-daban cewar insha Allah ta'ala manya-manyan malamanmu za su zo don su ainihin wato tunasar da mu a ƙarƙashin littafin Allah da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da samun isowar wato shi babban bakon namu a sheik muhammad kabir haruna gombe kenan insha allahu ta'ala karatu sai abinda allah maɗaukakin sarki ya so amma dai da 'yan uwa mutanen garin mahuta da baki da muka zo wato ni kadai abinda zan tuna mana in dan ba da guri 'yan mintocin da nike da su shine taken ita wannan kungiyar tamu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wato kungiya ce da ta kafu don ta ainihin wato kawar da bid'a ta shaidan ta kuma kawo sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kafa wannan duk wanda kaga yana son wannan kungiyar saboda haka ne yake son ta wanda kuma yake kin mu saboda haka ne yake kin mu Allah madaukakin sarki nike roko yayi mana jagora cikin dan abin da zamu yi kafin tasowar malam alarama kenan abubuwa biyu ne za mu yi magana a kansu a takaice insha Allah wato abinda ake cewa ita bid'ai da kuma abinda ake cewa sunna Allah madaukakin sarki nike roƙo ya yi mana jagora amma kafin mu tafi ko ina alarama wasu sun jahilci menene abin da ake cewa bid'a din nan wasu kuma suna sani sun san menene ake cewa bid'a din amma saboda idan suka bari aka fahimta to zai zama na wata bukata tasu ba za ta biya ba Allah ya sauwake shi ya sanya sai su bi su kare su tattare su yi duk irin abin da suke iyawa na shiga sun hana a fahimci hakikanin bid'a din nan to amma malam bahaushe ya ce wai in rana ta fito tafin hannu baya tare ta Allah ya gafarta mana malamai suka ce abinda ake cewa bid'a a lugha shine diddil qadim wato abinda yake sabo kishi yadda dadde wannan shi ake cewa ainihin wato bid'a ya za ka gane wannan alkur'ani ma ya gwada haka a samu sabon abu sabo wanda ba a san shi ba ya faru shi ake cewa ainihin wato bid'a a alkur'ani ma Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa haka inda Allah maɗaukakin sarki yake ba manzan shi umarni yake ce mashi kul ma kuntu bid'a min ar-rusul kuntu bid'an min ar-rusul wa ma أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما wani wuri ya ce yace o samawati wal ard o samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba na'am وخلق Wa شيء hmm. bi بكل شيء عليم Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa kai manzo sallallahu ta'ala alaika wasallam ka ce ma kuntu bid'an min ar-rusul ka ce ba ni ba ne farau cikin jakadu da Allah mai girma da ɗaukaka yake turowa wato ana kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka ce ba kai ba ne farkon jakada da Allah ya turo da sako irin wannan manzanni sun gabata a nan gurin kaga wannan kalma ta bid'a ta zo da ma'anar me maganar ainihin wato farau ma'ana ta ainihin wato farau ba shi ba ne farau manzanni sun wuce kamun shi irin suwa irin sa annabi no irin sa annabi yunus irin sa annabi suleiman irin sa annabi zakariya irin sa annabi yahaya irin sa annabi suleiman irin sa annabi irin sa annabi annabawa da yawa sun yi me sun wuce kafin kai can kuma sai yake cewa badi'u samawati wal ab shine Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya yi mai wanda ya ƙagi halittar ainihin wato sammai da ƙasai ba tare da ganin wani misali ba da ya gabata a wurin wani Allah shine ya ƙirƙire su shine ya ƙirƙire halittar sammai da ƙasai wannan ya ba mu me ya ba mu ma'ana ta cewar in aka ce bid'a a yare ana nufin me ana nufin fararren abu sabo sabon abu wanda ya zo yanzu wanda aka sani wanda ba a san shi ba kafin wannan lokacin wannan shi ake cewa bidi'a. to ainihin in aka ce bidi'a a shari'a fa a istilahi na malamai malamai suka ce abinda ake cewa bidi'a shine farar da wani abu a cikin addini abin ya yi kama da addini amma kuma ba ya cikin addini na daga cikin wanda ya faɗi wannan hamshakin malamin nan da aka yi a garba ifraƙiya shehu usmanu bin fodi ya faɗi a cikin littafinsa na ihya Usunna wa ihmadul bid'a yake cewa abin abinda ake cewa bid'a ihdathu amrin fi dini yushbihu an minhu wa laysa minhu wato farar da wani abu a cikin addini kaga abin ya yi kama da addini amma me amma addini daban wannan abin daban wannan shi ake cewa me shi ake cewa bid'a shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi da bakin shi mai tsarki yake faɗi yake shelanta wa duniya cewar duk mutumin da yake yin bid'a a cikin al'amura ne yake fara wani abu wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da shi ba ya sanya a cikin addini ko ya sa ko ya kawo banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi asara Allah mai girma da ɗaukaka ba zai an ansa mashi wannan aikin da ya aikata ba yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa duk mutumin da ya ainihin wato haddasa wani abu a cikin wannan al'amarin namu na musulunci abinda babu ba a san shi ba manzon Allah bai ce ayi ba Allah bai ce ayi ba manzon Allah bai karanta ba ya fara ya ce shi ma wannan abin addini ne banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an maida mashi wannan abin ko menene wannan abin salati ne wannan abun sallah ce wannan abun sadaka ce wannan abun wani wani abu ne ka kirkira kai ka kirkira kai da kankin kanka kace a zo a yi to an maida maka ba amsashe ne a gurin Allah mai girma da ɗaukaka Allah ka tsare mu daga yin asara ma ikrama sallallahu alaihi wa sallam sai ya bi ya dode kowace irin kawa ta yiwu ka ce to ai kai yi kake ba kai ka haddasa ba ba kai ka farar ba kai kawai ka ga ana yi ne an ɗauko ne an sa kai yanzu aikatawa kake ba kai ka fara ba sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a ta ruwaya sai yake cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad duk mutum ya aikata wani aiki ba da umarninmu ba ba Allah mai girma da ɗaukaka ba ne ya ce ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ba ma'ana wannan aikin naka bai da asali a cikin alkur'ani bai da asali a ainihin wato sunna ta annabi muhammad to wannan aikin shi ma an maida maka ba tare da an ansa ba allah maɗaukakin sarki ka tsare mu da aikatawa ba tare da umarnin manzon allah ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bi kada ku ƙirƙira ma'ana ku bi abinda kuka samu manzan Allah ya zo da shi magana ku kirkira wani ku sanya ba ta taso ba kai ma'aikin rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa da annabi musa ɗan imran alaihi salatu wasalam yana nan a raye to annabi musa ma ba zai kirkiro wani abu ya ɗauko ya sanya a cikin wannan addinin ba ba abinda annabi musa zai yi sai dai me sai dai ya bi annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare mu daga ainihin wato yin bid'a ta yi wani ya ce to su yan izala komi sai su ce bid'a to wai ita bid'a nan ai ya za a ma a ce a rayu ba a yi bid'a ba ai dole ne sai an yi bid'a wasu katar da abubuwan hadda wake-wake ake yi a wajajen wasu tarurruka na bid'a wani ma sai a rika mashi kallon masheka aya in inda yake ya ga wani tattaren na bid'ar da ake yi abin ya yi kama da addini amma ba addini ba ne ina misali bari in buga misali da irin abubuwa da ake yi nan wajenmu da ni dan nan wajen ne nan wajajen alhamma akwai bid'o'i iri-iri suna nan wanda ma bai yi sai a rika mashi wani kallon masheka aya sai a rika mashi kallon wani mutum ne na daban kamar waɗanne iri idan aka yi mutuwa a laramma a nan wajen nan wajen garinmu za ka tada idan wannan mamacin ya mutu ya kwana bakwai a uku ne ko idan aka kwana uku da wannan mutuwa ɗin, to za ka ji ana ta waɗi dama duk wanda ya zo wajen jana'iza da sauransu sai a ce to ranka za dai jibi ko kwana uku ana addu'a ana gayya nan za ka yi ta ganin ana tahowa ran nan za a yi ta yin wani irin tuwo da yake da safa akan yi yin wannan addu'o'in da sahe limaman gari irin limaman gara sai ka da su sun wo sakko tun da safe sun zo sun yi mai sai ka da liman ba wadarasi zai bada ba ba wani littafi na fikihu zai buda ba amma ya sa an tattara mai al'umma an kira na can da na can da na can ya yi zugudin ya yi zugudi ya yi tsuhu ya yi zuru kai ta ganin wani ladabi kai ta ganin wani ladabi kai ka ce masallaci zai shiga kai ka ce dawafi zai yi a ka'aba kai ka ce wata muwatsa malik zai buɗa ka gan shi yana ladabi in aka yi wasa ka gan shi da wani wani yana rike da shi yana mai an taho addu'a da za ka zo ka ce a'a babu inda aka ce a addinin musulunci idan an mutu an kwana uku a zo a tattaru a zo a yi addu'a sai ka ya ce kaji su kaji su ha yanzu addu'a addu'a ba ta da kyau wa ya ce addu'a ba kyau wannan taron ne da aka ce wannan taron da ka ce a zo a tattara addu'a kama ana da bukata a wurin mamaci addu'a an ce ne dole sai ka taso na can ya taso na can ya taho ba wai kwana uku ba ba wani lokaci in an yi ta uku wani gurin inda inda suka sha bid'a suka koshi zaka tada za a yi ta uku to kuma fa za a yi ta bakwai idan aka yi ta bakwai to in aka dan ɗauki lokaci kuma suna nan dai su waɗannan malaman suke jagorancin waɗannan abubuwan sai suka ce an kwana arba'in nan ma akwai abin da za a yi nan ma akwai addu'a da za a yi kai ta ganin ana tahowa to abubuwan hojan addu'a ana yin abubuwa a larama ni an gaya min an ce kai gaskiya na gani na taba gani allah ya gafarta mana za ka ga ana kawo kuɗi ana kawo sadaka ce kyauta ce ungwa ce ajiya ce mecece za ka gana ta bada za a yi tuwo za a yi duk irin abin da ya sauƙaƙa za ka ga ana ware na su malamai ana ba su waɗannan kuɗaɗen da aka tattara na tallafan marayu da sauran duk irin abubuwa duk za a kwashe su a yi mai za a bu za a rarraba za ka ga kowa an kasa mutane hawan hawa akwai na masu farin kai akwai na masu baƙin kai ko zuwa ne masu baƙin kai wai aka ce masu farin kai wai malamai kenan saboda haka a wajen rabon waɗannan kuɗin alarama ba ko kowa ke iya raba su ba ka san ita ma a bid'a hawan hawa ne wani dan bid'a ya yi karhin wani wani aikin bid'a ya yi karhin wani to irin rabon wannan kuɗin addu'ai kun gane ko sai wanda ya kware zaka tar da shi ya san hawan hawan mutanen wani wurin in limamin bai so a yi mashi wasa da sai ka da shi da kanshi ne zai raba ko kuma wanda yake ji da kanshi in ya tashi dama sai ya kalle ku ya san duk abubuwan ya san abin da ya tara ku saboda haka shine sai ya karanta wani abu sai ya ce wai Allah ya sauwake karya wasu ke sai ka ji ya ce wai annabi ya ce man bada abi nafsihi fa huwa aqilun wai wai wanda ya fara da kanshi wai yana da hankali saboda haka sai ya ɗiba sai ya sa aljihu wannan raban haka suke yin shi in gidan suna ne haka ake yi sannan sai ya ɗiba sai a ba wancan sai a ɗiba sai a ba wancan shin alarama karanta mana aya inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal lazina amanu in an muku mutuwa aka kwana uku kai ku taho ai addu'a karanta akwai aya akwai aya alarama amma ni na ga inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunne idan kun rufe dan uwanku a cikin kabari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nema mashi gafara ku nema mashi tabbata a wajajen ansa tambayoyi don yanzu za a tambaye shi manzo Allah ya karanta da wannan ko bai karanta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita gawa kafin ma a je a rufe ta a yi mata wanka bayan an yi mata wanka a yi mata me a yi mata sallah manzon Allah ya karanta ko bai karanta ba ya karantar da addu'o'in da ake yi ya karantar da adadin kabbarorin da za a yi da Allah a gaya mana yaya manzon Allah ya karantar da yadda ake yin wannan addu'a ta uku kai ba wai wannan zai ba ku mamaki ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi Allah ya turo zuwa ga wannan al'umma din Allah mai girma da daukaka ya ce duk abin da za ku yi ko me za ku yi ku koya a wajajen wannan manzon da na turo muku ji Allah mai girma da daukaka wajajen shi za a koya manzon Allah bai koyar ba sai ka zo kai kake koyarwa to kai kuma kai newa kai kai ne a nan wurin alaramma za ka ta jin addu'o'i iri-iri dama da yake wani lokaci kafin a yi addu'a sai an yi rabantuwo rabantuwo ka ga mara iri-iri ga ta nan an yi ta wata marai ta yi karhin asa ta a roba wata mara ta yi karhin asa ta a kula har irin mara din na ta kaɓaki irin mara mai bindi din nan zaka ganta an kwasa ta ta yi tsawo ta yi zodoro da an yi me da an aikawa da an aje ana ta mai ana ta rabo sai ka tada ana me nan wurin za a samu sai an ci an koshi sai a ce to a kawo salatin annabu goma goma za a yi me za a yi addu'a haka ne ko ba haka ake ba ina inda manzon Allah ya taba tara mutane an mutu kwana uku ya ce ku yi min salati goma goma a fara addu'a manzon Allah ya addu'a ya ce sayidina abubakar ya kara addu'a sayidina abubakar ya addu'a sayidina umar aka ce kara addu'a sayidina usman kara addu'a ina aka samu to anan ma wa akwai matsaloli salati salatin wa salatin na annabi aka ce ayi to bayan an gama ma har da bakon salatin nan da aka daina yayi wallahi wasu wuraren ba su bar shi ba salatin da ba na annabin mayi ake kamar salatin nariya kamar salatin kamar sala kamar kai wani wurin har salatin nan da aka daina yayi salatul fati har wani wurin sai ka ji an ce a kawo fatiha da salatul fati wai wani wurin sai ka tada alarama ka san tafiya izala ta yi tafiya kai ahli sunna ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar wai yanzu tahiya ta yi tahiya wai a cikin izalan ma zuwa ake ayi mana ciwa-ciwa wai sai mutum ya tsaye da gemu ya ɗage wando amma da an ritsa da shi wurin wani neman aure aka ce to ai muwa ba a hana ka yarinyar nan ba abin gudu izalan nan izala an ce kuna izala sai ka ya ce a'a mai gida shi izala ba mai zahi yake ba dan zuwa taron sunan nan ya addu'a ukun nan mu duk su duk ba su canwa ba su duk zuwa suke wai yanzu an fara rarrabawa da an ce dan izala ne yake ji an ce horai yake ko bakai yake haka zaka ji dan bid'a ya ce kai wannan injin ko dan bid'a ne da an ce ne da an ce dan izala wasu wuraren sai ka tada yan bid'a yan bid'a yan al'ada sun fara kakkasa me sun fara kakkasa ahlus sunna sai a ce izala tashi wace yake sai a ce a wani izala shi ba mai zahin ce shi horon izala yake wai izalar da in matar shi ta haihu za a yi taron suna in aka yi mutuwa a da uku za a je zai zo ko ko a shi wani kuma ya tsaya tsakiya shi dai gidan shi ya tsare ba za a yi ba amma in ana yi gidan makwabcin shi sai ya ce to ai haƙƙin makwabtaka sai a zo za ku yi makwabtaka a ja a ja a ja a wai sai ya ce haƙƙin makwabtaka saboda haka sai ka ji ana cewa wai kai Allah ya sa taron nan ba taron yan izala masu sauki sauki ne. Allah ya sa duk masu tsadan ne muka tara kai tsakaninka da Allah eh kai kai din kai da kai nike tsakaninka da Allah ka bar zuwa taron sunan da addu'a ukun da sauran irin abubuwa ka daina ko kana yi ka bari ko kana waɗannan abubuwan bidi'a ne bid'a ne tuni an wuce yayin su amma wasu wuraren wallahi sai ka tada nema suke su dawo me yasa muka ce a guje waɗannan abubuwan dalilin dalili ne kawai guda ɗaya Allah bai ce a yi ba manzon Allah sallallahu alaihi sallam bai karantas ba da ayi yi da a yi irin waɗannan abubuwa yan uwa masu albarka aikace-aikace kenan na me na bid'a da al'adu kaɗan daga ciki da na me da na faɗi to iri irin waɗannan abubuwan na bid'a su suke share wa ainihin wato shirka hanya ta zo ta samu al'umma ta mamaye su daga sadda ka zama dan bid'a to ka kama hanyar zama me ka kama hanyar zama mushrikin Allah Allah madaukakin sarki ka tsare mu yan uwa masu albarka wai me ke sa ka tsira ka kubuta ka samu tsira a gurin Allah daga sharrin bid'a ka samu ainihin wato kubuta daga me daga sharrin ainihin wato bid'a wato abubuwa uku ne suke me suke sanyawa cikin yarda Allah bawa ya kubuta daga sharrin bid'a abu na farko abu na farko ya zamana kana karatu ya zamana kana karatu kuma karatun ya zamana kana yin karatu a wajajen ahali sunna na gaskiya ahali sunna lamba ɗaya ba rubabi ba Allah ka gafarta mana ka sa ko su malaman suna nan sai ka gan shi ga suna ga gemu ga wane ne da sauransu in ka gan shi sai ka ce ahali sunna ne sai ka je tare da shi inda ya samu kanshi sai ya ce yana nan idan ka tambaye shi sai ya ce ai to ai abin ne to Allah da shi ya san mai gaskiya kai haka ne Allah shi ya san mai gaskiya amma Allah ya bayyana wa ke da gaskiya Allah ka gafarta mana yin karatu a wurin wa a wurin malami na sunna ɗaya kenan abu na biyu da zai sa ka tsira daga sharrin bid'a shine ya zama na ka sanya ikhlasi a cikin karatun da kake ya zama na Allah mai girma da daukaka kake nufi abu na uku da zai sa ka tsira daga sharrin bid'a to ka nace ka nace ɗabi'a nan ta yan izala ka nace ka rike sai abin da ya zo daga ofishin annabi muhammad sai abin da ke da rijista daga annabi muhammad sannan za ka aikata wannan in ka rike wannan ka rike mai cin insha Allahu Allah zai tsiratar da kai daga me daga sharrin bid'a Allah ka tsare mu daga sharrin bid'a yan uwa musulmi biyayya ga annabi Muhammad shine me shine babban sinadari shine babban ainihin wato makami na yaƙar bid'a da korarta da ainihin wato rabuwa da sharrinta sannan kuma shine tafarki na tsira bin wa bin annabi Muhammad bin annabi muhammad wane ne ake cewa mabiyin annabi muhammad wanda ake cewa mabiyin annabi muhammad shine wanda bai aikatawa sai abinda da manzon Allah ya ce ya aikata kuma sai yadda ya aikata wato ma'ana sai an tato mashi hadisi tatacce ingantaccen hadisi ya ga yadda manzon Allah ya yi aiki sai an karanta mashi aya a cikin alkur'ani ya ga yadda annabi muhammad ya yi aiki sannan ya yi me sannan ya aikata a aikin hajji haka a zakka haka a ainihin wato zumuncin shi haka a ainihin makwabtaka haka biyayya ga iyaye haka duk irin abubuwa da za ka yi sai yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi don shi Allah mai girma da ɗaukaka ya ɗora maka kabi Allah mai girma da ɗaukaka ya san wannan aikin ba kowa zai iya ba cewa sai mai imani alarama Allah mai girma da ɗaukaka ya ba da umarni wurare da dama a cikin alkur'ani na yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa biyayya na daga ciki faɗin Allah mai girma da ɗaukaka لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله mai girma da ɗaukaka yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haƙiƙa ya kasance a gare ku ku ummatu muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a gare ku cikin rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwa na koyi kyawawa sun kasance a cikin rayuwa annabi Muhammad wanda za ku yi koyi da su wajajen sayanku wajajen saidawarku wajajen sallarku wajajen azuminku wajajen salatinku eh? duk an da za ku yi a rayuwa yana nan kyakkyawan abin koyi yana nan cikin rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za ku aura in za ku auras eh? in za ka bada in za ka ansa in za ka yadda in za ka ki duk abin da za ka yi amma Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ba kowa zai yi wannan ba liman kana yarjullah sai wanda yake fatan samun sakamako a wurin Allah ah? yake fatan samun sakamakon lada aikin shi a gurin Allah wal yawmil akhir yake son ya tsira a ranar ƙarshe wa zakara Allah kathira sannan yake tuna Allah da yawa Allahumma ja'alna minhu alarama shi ya sanya kaga mu yan izala mu ahli sunna sallan mu salatin mu babu yadda za a yi kaga mun rike mun nace kai har shiga masallacin da sauran irin abubuwa mu ba za mu kirkira mu yi ba sai mun gani a rayuwar manzon Allah yayi shi yasa ahli suna in zai shiga masallaci sai ka ga ya taho da me da yadda manzon Allah ya ce a taho ya taho yana zikiri na me na ainihin tahiya masallaci eh? ya taho in zai shiga ya shiga da kafar dama da zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shiga masallaci ba kamar yadda dan bid'a ke yi ba shi dan bid'a abinda duk zai yi shi zai yi gaban kanshi ba a sa shi ba ba a sa shi ba kamar wasu abubuwa yanzu da ke faruwa wallahi idan mutum yana yin bid'a mu dai a nan jihar katsina to wallahi in dai kana da tunani ka tana nan lahiya to akwai wani abin da ke faruwa a jihar nan wallahi shi kadai ya isa ya sanya ka kafa bid'a ko kunan dan wajen dan duma abun bai zo ba mu nan gwamnatin jiha ta sa ana ta yin screening na me na ma'aikata ko ba haka bane a gane aikinka a gane matsayinka a gane ina ka koyo da wace makaranta ta yaye ka kuma komi sai an bi kwaf-kwaf an gane wallahi a nan duniya kenan a lahira haka za a yi maka in an je duk wanda ka kwaikwaya ba annabi muhammad ba wallahi kai ka san inda za ka ɗebo ta allah ya gafarta mana ko ko yanzu ko sikirinin dinnan da ake kai ka iya kwasa eh an zo LEA ɗinku ana yin screening na mai na malaman makaranta eh kana iya zuwa da Allah ka ce kai ka gama digiri ɗinka a ina ka gama a bayero ka zo kawai ana screening ka miƙa ka ce kai ma ka zo a ce kai wa ka ce kai mai digiri a education kana iyawa wanda ma yake cikin an san da shi an rubuta yana ciki ko kowa ba? shi da kankin kanshi ko kowa so ba ƙoƙari yake ya anshi kanshi to salati in ka yi salati ka ce lada kake so gurin Allah salatin ƙa'ida Allah ya baka lada sai in annabi Muhammad ne ya koyar da shi amma wai ta kai ga nan ka sai wasu wurare fa inda ake wai an samu haɗin kai da 'yan bid'a da ahli sunna sai ka tadda me wayan an haɗu ma irin wurin wajen irin waɗannan abubuwa wai ba za a iya cewa shi ahli sunna tunda ya san baya son salatul fati shi ko wancan dan bid'a salatul fati nan in ba a yi ta ba ji yake kamar magari bai waye ba shi sai an haɗe ta ko to wai an kai ga an samu haɗin kai sai ka ji wasu wuraren an zo inda addu'a ta haɗa halaran ma wai sai a ce a karanta fatiha kowa da salatin da ya mashi ka ji dan cewa cewa dan izala ko ko kuma dan izala ne kai anya ba ƙarya kake ba wai kowa da wai fatiha kowa da salatin da ya mai wai ba a bata kowa rai ba a to kenan yan bid'a sun lalace su ma yan izala sun lalace in dai haka ne wallahi tallahi kowa daga cikin su ya zama jemage kai ba tsuntsu ba kai ba dabba ba wai kada a bata kowa wannan tsohuwa ajanda ce ta kafirci kafirai sun gabatar da ita ga annabi muhammad waddu law tudhinu waddu law tudhinu fayudhinu sai Allah ya ce me sai Allah ya ce me wala tudhi kull halafin mahin wane ne shi hammazin mashaa بنميم قال بياني يا رب قال بياني من ilil khairi mu'tadin asim ya sufa shi take otilin akwai kudi da ya dabi a shi take dangane da alqur'ani za tutla alaihi ayatuna qala sabirul awwalin me zai same shi سنسمه على الخرطوم Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa waddu law fa yuduhinu sun so ka dan sassauta sallallahu ta'ala alaika wa sallam su ma sai su ɗan sassauta shi yasa aka zo wa'azi sai ka ji ana cewa a ah, mu nan gurin zaman lahiya muke yi kada a kawo mana hitina kada a tabo su ba su taba mu ba mu taba su shi ke kun zama abu ɗaya. kai in dai gaskiya ne ka fara yi bid'a gindi da gaske kake tsaya mana ka ce a yi bid'a in kuma gaskiya ne da gaske sunna kake yi ka ce bid'a ƙarya ce sunna ce gaskiya wannan ita ce gaskiyar magana a ce wai fatiha kowa da salatin da ya mai wai ba a bata wa dan zala ba ba a bata wa dan dari ba Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana alarama ba wannan bace kadai aya da Allah mai girma da daukaka yake cewa abu annabi Muhammad shi kadai bayan wannan Allah mai girma da daukaka yake cewa ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubdilu a'malakum الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم أمم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. على سامو آية تبون النبي قارو قارو قارو أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله واطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا أن إلى الله ورسوله دعوا إلى الله ورسوله أن ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون ومن يطيع الله والرسول فأولئك أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حسبك على رما ينقوى ما سأل بركة waɗannan ayoyi da ma waɗanda ba mu karanta ba in akwai abin da suke karantar da mu suna karantar da mu biyayya kai tsaye jawuwa zuwa ga annabi muhammad kai tsaye ba. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce waɗanda Allah ya wani ni'ima ɗin nan minan nabiyyi na daga annabawa annabawan Allah ko kuwa ni'ima ita ce mutum ya zamo annabi manzo minan nabiyyin wasiddiqin in alkiyama ta tsaya kana tare da annabawa kana tare da siddiqai minan wasu wasiddiqin Eh? in alkiyama ta tsaya sadda za a tada alkiyama in dai ka tsaya ka kadaita Allah da bauta ka kadaita annabi Muhammad da koyi baka hada shi da kowa ba to shikenan kana tare da waɗanda Allah ya wa ni'ima sadda za a tada alkiyama sai ka ganka cikin tawagar annabawa Allah ka sanya mu dace Allah ina faɗi da yawa wallahi arziki ka gama arzikin duniya da lahira sadda za a tashi wannan tashin hankalin na alkiyama kawai sai ka ganka cikin tawaga annabawa alaramma an tashi alkiyama ka ganka cikin tawaga annabawa ka ga ka cikin tawaga annabi Muhammad ga su annabi Ibrahim su annabi Sulaiman su annabi Shu'aib su annabi su annabi su annabi su annabi da Allah Allah rama yaya wa siddiqin kana tare da siddiqai ka ganka tare da su sayyidina abubakar radiyallahu an sayyidina abubakar radiyallahu anhu bid'a idan mutum bid'a ta biyo ta biyo ta zo ta mai naso ta cinye shi katar da ya buge yana zagin irin su sayyidina abubakar ya ta jin zahin su ya ta jin zahi wannan bid'a ta gama da shi kenan ya zama original mushriki Allah ka gafarta mana kana tare da siddiƙai wa shuhada kana tare da shahidai irin su sayyidina hamza hmm. kana tare da shahidai wa salihin kana tare da managartan bayi Allah mai girma da daukaka ya ce wa hasnu ula'ika rafiqa kai madalla waɗannan su zama abokan gami da Allah tambaye ka dan uwa wai idan alkiyama ta tsaya ka san wasu wurare in an je an yi bid'a musamman bid'a maulidi aka ce aka koshi wai za a zagi yan izala sai ai tawaƙe da habaici da gugar zana da gugar katanga da gugar danni wai yan izala wai ba su da shehu wai to ba ka da shehu kai ina ka ga, ina ina ba ka da shehu ba ka da shehu wanda bai da shehu shi ke da matsala a lahira to mu dai ba mu ga haka ba a lahira a alqur'ani ba mu ga haka ba a alqur'ani wanda ya bi manzan Allah da Allah alarama don wani yana can yana ta wani kame kame yana ta nema wani asali asalin ma da ba a san shi ba kawowa yake ana turewa kai yanzu har kafiran duniya nasaba da girman manzan Allah sun yadda sun sallama a duniyar da ake kafirci ma inda tsantsagwaran kafirci aka yi mai gida aka yi mai gata aka ce kafirci nan naka ne to ko a nan yanzu a duniya ana shakka a taba annabi muhammad amma kai naka da kake ta guguwa a zuwa daga a cikin gidanka ma yana ganin arkana a cikin gidanka ma yana ganin wulakanci saboda kake nema mai matsayin da ba nashi ba Allah ka gafarta mana Allah ramma ka tashi ka ganka da waɗannan da Allah yan uwa nan cikin ku duk wanda ya ga alahira ya tashi ya ganshi cikin tawaga annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai eh da Allah wai da Allah wanda in bai wai gaba ya ga wani wani shehi da Allah wanda zai samu damuwa inda ya ganshi anan ya daga hannu mu gani Allah ramma ka san Allah Allah ya taimake mu Allah ruwa mana asiri alkiyama ta tsaya in ganni cikin wannan tawagai ka san Allah ni dan ban ganka ba wallahi salamun qaulun min rabbir rahim wallahi ban da ko wallahi ban da matsala amma ai sannan Allah da muna tare kana tunanin akwai matsala wallahi kai da kake cewa wai in ba in ban bi kai da kake cewa in ba in ba in ba wancan wallahi aje a ci dadi lahiya alarama karanta mana aya inda Allah madaukakin sarki yace wa man yuti illaha war rasula wa shaykhul aha da Allah akwai mai aya to mu shi yasa ga yan izala mun tsaya lamba daya muka rike muka ce mu sai annabi Muhammad a ai abun ba haka bane ai matsalar inda take shi abun sai an yi maka tsani sai da wasila sai an bi sai tsani ka je ka hau lahiya Allah sa lahiya ya gwangwala ka hau in kuma ka hau wadda ta rube kenan ku sauka lahiya Allah ya gafarta mana wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah yana tare da wa yana tare da waɗanda Allah ya wa ni'ima Allah ka sanya mu cikin su yan uwa masu albarka idan an zo raba ka da annabi Muhammad ya ce to ai su mi izalan nan si ta cewa bid'an nan ai ta bid'an nan dole ce yanzu nan da suka zo ai mun gani ga microphone sun sa dan Allah annabi yayi wa'azi da microphone kai kuma in baka san addini ba baka san abin da kake ba shikenan sai ka ce eh annabi ho bai yi ba da Allah annabi ya yi aiki da handset annabi ya yi aiki da kamera gashi ana ta ɗauka da Allah annabi ya hau mota duk wadannan kana lissafa mana annabi muhammadu bai yi ba ne to kenan ai kana goyon bayan ayi, kenan kai marsu su ka sanya su a babi ne na addini to da Allah akara maka mu ma muna da tambaya annabi ya hau keke to nan kadai mun ji annabi bai hau ba to amma tun da keken ka shigo da shi a nan da'irai a wancan wurin wanda annabi ya bada hukunce hukuncen abubuwa manzo Allah ba ya gaya mana ba idan mutum yana sallah in ya ƙara raka'a ɗaya me zai yi kai kabli zai ko ba hadi ya ƙara raka'a ɗaya a cikin sallah kabli ko ba hadi manzo Allah ya faɗi ko bai faɗi ba to da Allah tambaye ka akara maka lawo idan mutum ya hawo keke kwaja kwaja kwaja ya taho sai kacar ta zube da Allah kabli zai yi ko ba hadi zai yi eh ba wai wannan ba har yanzu tambaya ta gaba idan mutum ya hawo mota shi ya hawo jeep nan tun da kuna kan babban hanya wannan babban hanya sai ya zo ya bugi wani rami ta shi sai ta fashe da Allah babban magana ce ko ba babban magana ba ko dai irin jeep din nan ko irin ka manya-manyan tirelolin nan ya fasa taya to shi kuma mai zai yi ai nan gurin ina jin sai kafara ko to kafara da zai yi baiwa zai yanta ko kuwa me zai yi ko ciyarwa zai ko azumi zai yi yan uwa masu albarka wallahi mu abin da yasa muka rike cewa sai annabi Muhammad abin da muka gani Allah ya faɗi kenan abin da muka gani kenan banda ma wannan mu mun gani a cikin alkur'ani duk wanda ba annabi muhammadu ya bu ba to shi dan wuta ne sai ya je wuta alaramma allah mai girma da ɗaukaka yake cewa man yushakikin rasul man يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني نعم وكان الشيطان للانسان خذولا yan uwa masu albarka malam mai gwada lokaci ya gwada min cewa lokacin da a sheik muhammad kabir gombe zai taso ya yi don haka ba tare da bata lokaci ba ni natu da natsuwa kuma waya kifa inda amrihi wa na insha Allahu zan tsaya a nan gurin da fatan abin da muka ɗanji Allah ya sanya mashi albarka ina fatan don Allah a bamu kyakkyawan haɗin kai wajajen me irin yadda na garin mahuta ya haɗu da ɗan adam ga yanan ƙare kallonka Allah ya sanya gobe a garin katsina mu haɗu haka Don tawagar za ta dira katsina gobe insha Allah jibu kuma za mu taso mu dira garin dabai insha Allah fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ya sanya mu gama lafiya ya amfanar da mu abubuwan da za mu ji daga wajajen malam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ɗan wa musulmi kun ji karatu daga malam basir in sai ango mai kawo insha Allah to kamar yadda muka ji daman dai kamar yadda ya faɗi da farko ya faɗi da kan cewa malam ne zai shigo ya karatun shi ya zo ya share fage ne to amma ku duwa magana faɗi ai ko yanzu muka tashi yayi da mun zo mu ce malam ya koma gida ya kwanta shi malam ya yi abin da ya amma insha Allah dai yanzu za a fara aiki insha Allah saboda haka sai dai ina tunanin tunanin da mutane suke in malam ya hawo ila ana yin awoyi da yawa tana iya yawa kuma za a yi awoyi da yawa ba to Allah ya taimake mu a yi awoyi da yawa din mu sha karatu daga nan har zuwa wani lokaci to da mu mu mun yi da haka to amma da kyar malam zai yi da haka amma Allah ya taimake mu a dade ana karatu a insha Allah kuma inda kuka ji yan uwa musulmi akwai sanarwa cewa za a yi karatu insha Allah gobe wannan tawagar da ta su malam Kabir za su karatu gobe a Katsina insha Allah a filin Samji saboda ka ana gayyata dan uwa musulmi duk wanda ya samu dama da iko ya nufi katsina gobe uwar haka in Allah da ana na ana fafata a filin samji insha Allah Allah ya ba mu ikon zuwa abu na gaba kuma shine jibi kuma insha Allah in an yi karatu a katsina gobe to jibi kuma insha Allah za a tafi daban in Allah ya yarda shi ma dai irin wannan lokacin insha Allah za a yi karatun tawagar su malam ce insha Allah za su na'am sannan kuma kamar yadda kuka sani jama'a akwai wani malami da ake nema malami Ka'ilu Shemi ya zo nan wajen mun bari ana neman shi sannan yan wakar ku manta akwai kaset kaset kala kala iri iri hmm. na malam Ashek Muhammad Kabir Haruna gombe yana nan da yawa kala kala ga ana ta yawo da shi saboda haka ku mallaka don ku amfana da shi sannan ne yanzu wanda ake yi yanzu yanzu wannan da aka gama katin an gama yanzu kana bukata gashi nan za a fara yawo da shi insha Allah in an jima amma ya gama shi ma yana gamawa za a samu kasa din babu wani wahala da kudurar ubangiji ga sun sa aiki saboda haka Allah ya sa mu dace insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu ci gaba da abin da ya tara mu insha Allah a ah. insha Allah arama bismillah arama malam Muhammad awal Ungo gome kawo insha Allah ya kamata in faɗi in faɗi wani abu zan faɗi gaskiya araman da ya karatu da malamin da ya karatu gida ɗaya ne za ku jana ce in gome kawo in gome kawo a'a ya wuce in gome kawo a in gome kawo in kulla suke jini ɗaya ne saboda haka wannan ba karamin farin ciki bane ina ma ce unguwar danduma ce ba mai kawo ba <laughs> to ai haka ya kamata to Allah ya kaddara alkhairi a cikin al'amarin mu insha Allah yanzu malam zai ci gaba da karatu insha Allah arama bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوافيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الوحيد بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتافكنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله ما أرسلت به ولكن قبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبئدتهم ولا إيه؟ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون الله أكبر ولولا نصرهم الذين اتخذوا من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 الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل واجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na mahuta inda sunna ta samu wurin hutawa a kuma cikin wannan gari na a local government ta yan dume local government a wannan jiha ta katsina jihar matasa da jihadi da shahada da gwagwarmaya da sunna da izala ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina mai addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka kamin na hau maluma da dama sun hau sun gabatar da wa'azi har zuwa malamin da ya sauka a halin yanzu malam abdulbasir isa unguwar mai kawo duka waɗannan maluma ina addu'a allah ya saka musu da alkhairi ba dogon wa'azi zan yi ba kalmomi takaitattu zan faɗa na koma da zauna saboda dalilai da yawa dalili na farko dai wa'azi kusan an riga an yi a kammala dalili na biyu mun yi dogo tafiya zuwa jihar Niger domin gabatar da wa'azi mun ɗebo sanyi mun ɗan dawo da mura hakan nan sannan jiya an ɗan baje koli a cikin garin Kano abinda za mu faɗa ina addu'a Allah ya sa masa albarka to amma alarama idan ka shiga cikin suratul hajji sai ka tafi can dab da bakin boda akwai wani misali da Allah madaukin sarki ya buga mana sai Allah madaukin sarki ya ce wannan misali ga mutanen duniya ya buga shi gaba daya Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu ya nasu duriba masalun lahu ya ya الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له نعم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله أكبر Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya baki daya Allah ya ce duriba masalu an buga wani misali fastami'u lahu ku saurare shi in ji Allah madaukakin sarki wani zai ce wani misali ne wannan Allah ya ce innal ta tad'una min dunillahi lalle waɗannan da kuke kira koma bayan Allah maɗaukakin sarki wayanda masu imani ke ta jayayya da ku a kansu ana ku riƙe Allah kuna ga wani shi ma babba ne ana ku riƙe Allah kuna ga wani shi ma zababbe ne ana ku rike Allah kuna ga wani aishi jika ne a to mu da muka rike kaka da jika da kaka wane ne gaba shi wannan dan karamin ba cewa suka jika manzo ba ne muwa muka rike to da wanda ya rike jika da wanda ya rike kaka da jika da kaka wa ke gaba da jika da kaka wane ne tsohon wane ne sabo to ya ku rike jika mu rike kaka kuma kuka ce mun zo da sabon addini kenan mu muka rike tsohon addinin ba ku kuka rike ba Allah ya ce to ku saurara ku ji innal ladina tad'una min dunillahi lalle waɗannan da kuke kiransu koma bayan Allah madaukakin sarki Allah ya ce in sun taru gaba ɗaya lan ya khaluqu zubaban ba za su iya halitta kuda ba an san kuda duk shehunan duniya in sun haɗu ba su iya halitta kuda in ji Allah madaukakin sarki duk waliyan duniya da za su haɗu gaba ɗaya su yi mitin da sidi abdulkadir jelani da halluki da tijjani da kumaini da Allah ya ce gaba ɗayan su idan suka haɗu lan ya khulqu zubaban ba su iya halitta guda ko za su iya halittawa Allah ya ce wala wujtama'u lahu ko da sun yi taron dangi dan su halitta guda ba su iya halittawa inji Allah ya arhamar rahimi ga mai halitta kun bashi kun rike abun halitta kun rike mai rauni miskin zami, allazi la yamliku li nafsihi naf'an wala darra wanda ba kai ba ma bai iya mallaka wa kansa amfani bai iya mallaka wa kansa cutarwa ya za ku rike shi ku bar Allah maɗaukin sarki innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wala wujtami'u lahu Allah yace kai ba ma nan ba wa in yaslubuhum zubabu shay'an da a ce za a zo a yi wa gumaka yanka a yanka musu raguna a yanka shanu a yanka raƙuma a bada musu tare idan kuda ya zo jinin da aka zubar wa gumakan ya dan bi kaɗan ya tashi da shi sama gumakan za su iya bi shi su kwato ba za su iya ba yanzu a samu wani waliyi wanda ya gama cika walitaka ya zo nan garin mahuta ku samu nono mai kyau irin na hutuwa ku dama masa fura ta sha nono ta sha siga sai kuda ya hau kan furar kamin waliyi ya fara sha sai ya dan ɗiba sai ya tashi cikin sararin samaniya da Allah wannan waliyin zai iya bin wannan kudan ya kwato furarsa da kuda ya ɗiba yau ne irin ragun waliyi ne wannan wanda ba zai iya kwato haƙƙinsa daga hannun kuda ba ba zan manta ba can wajenmu an taɓa samun wani wali da ya je aka ce ga wali ya zo muridai suka shiga hidima aka rinka kawo kabaki na abinci ga kwanukan abinci an kewaya sama da arba'in kowane abinci ya sha nama wa aka kawo wali aka ce wali bismillah wali ya ce Allah sarki ai mu auliya na Allah ba mu cin abinci ba su me aka ce ba mu gane ba ku cin abinci ba yaya kake rayuwa to ya ce a ni da kuke gani na din nan a kowace shekara na kan ci rogo sau daya shi ma danye wanda wuta bata taba ba sai kuma baɗi in Allah ya kai mu aka ce to ala gafarta malam ya za'i da wannan abincin da aka tara ya ce to ku saurara ku shi ni akwai karama da Allah ya bani duk abincin da na ci ya saura to duk wanda ya ci sauran ya zama dan aljanna ya to ga alama garin na